sannan abu na na ƙarshe ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta duk wanda ka zalunce shi ko ta hanyar fita zakka ne to yi maka mummunan addu'a za ta kama ka na ka zalunce shi haka kawai ba gaira ba dalili shi yasa zuwa hadisi a musnad na imam ahmad ingantaccen hadisi cewa idan wanda ka zalunta ya maka bakar addu'a kamar ya ce maka Allah ya isa ko Allah zai saka mini ko ya maka wata mummunan addu'a ko Allah ya halakar da dukiyanka ko Allah ya lalata ka to wannan addu'an tuhmalu alal ghamam wa tuftahu laha abwabus samawat fa yaqulu rabbu azza wa jalla bi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin in yayi wannan mummunan a'du'a za a dauke ta dora ta akan girgije za a haura sama da ita za a bude duk kofofin sama gaba daya domin a haura da wannan addu'a sai a haura da ita sai ubangiji ta ce na rantse da girma na da buwaya na wallahi sai na taimake ka koda ba yanzu ba in bakar addu'an ba ta kama kai yanzu ba ma to an jima za ta kama ka shi yasa azzalimi Allah yana jinkirta masa amma fotaran zai kama shi sai ka ga ya gama zaluncin daga baya zai zama walakancicce ya zama shirme ya zama kwata-kwata shi ba kowa bane a cikin al'umma to a sai addu'an wayanda ya zalunta ne shi yasa ka ji tsoron zalunci wani ya ce la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarju uqbahu idan nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lam tanami yace kar kai zalunci ko da kana da iko kar kai zalunci domin zalunci karshen baya kyau yace zaka je kai zalunci ka kwana bacci amma wanda ka zalunta idonsa biyu yana maka mummunan addu'a kuma Allah baya bacci zai karbi wannan addu'a din so ka ji tsoron zalunci ala ayi halin ka zama mutumin kirki mai tausasa al'umma mai tausaya musu mai musu adalci domin ka rayu rayuwa wanda take mai albarka amma ba haka ba Allah zai kwashe maka albarka ko ba ya zuma nan gaba akwai wanda za su faru da kai kai baraka tina ma kila zaluncin da kai bane kuma sakamakon zaluncin da kai ne da addu'an bayan Allah da suke maka munanan addu'o'i su ne Allah ta'ala yake kishin su kuma ya karba sannan kake shiga halin da kake shiga Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa